Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro kan mita 60, mita 41, mita 31 da kuma kan mita 25. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon muryar Amurka na VOA Africa kan mita 200.5 a dangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da kuma Niyya. Ana iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Grace Alheri Abdu da saura abokan aiki daga Washington DC ke fata yana lafiya. gwamnatin jihar bauchi ta mika ta ga hukumar efcc kan abin da ta kira wawure kudaden da aka yi a gwamnatin pdp ta isa yi guda wadda ta shuɗe jami'an tsohuwar gwamnatin sun ce gwamnan ne yanzu ya fara da binciko kwangilar sayan motocin ƙananan hukumomi da aka bashi a tsohuwar gwamnatin kamar yadda muka saba kowane dare saboda kuma muna tafi da shirin tsintsiya da kuma na zauren dattawan arewa yanzu ga labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Mako guda kafin rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka an fara zanga-zanga a Washington na jan hankali kan batutuwa daban-daban. Reverend Al ya jagoranci wata zanga-zanga da taken ba gudu ba ja da baya. Ƙungiyar ta buga a shafinta na intanet cewa masu wannan zanga-zanga suna fafutukar kare hakkin bil'adama da 'yancin kada kuri'a ga dukkan waɗanda aka bari baya. da samar da tsarin kiwon lafiya ga dukan amurkawa da kuma wato dama irin ta bai ɗaya yana kan gaba da kowace fafatukar siyasa da muke shiga ta ƙara da cewa ƙungiyoyi suna zuwa suna wucewa zaɓe na zuwa yana wucewa amma waɗansu al'amura ba sa sakewa kuma ba a lallaɓa su an yi wannan jerin gwanan ne a ƙarshen makon hutun tunawa da dr martin luther king jr wanda ya yi gwagwarmayar kawo ƙarshen wariyar launin fata da kuma kare hakkin bil'adama tsakanin shekara ta 1950 zuwa 1960 wata ƙungiya kuma da taken zanga-zanga muna nan daram da ke goyon bayan shige da fice da kuma 'yancin 'yan tsiraru ta yi gangami a wata majami'a da ke nan birnin washington shugaban amurka barack obama ya yi jawabinsa na mako-mako na ƙarshe a matsayin shugaban ƙasa inda ya gode wa amurkawa domin taimaka masa ya zama managarcin shugaban ƙasa da kuma mutumin nagari a jawabin nasa shugaba obama ya ce wannan makon na tafi chicago domin gabatar da jawabina na bankwana ga ƙasa kamar yadda shugabannin da suka gabace ni suka yi dama ce ta miƙa godiya ko da ra'ayoyinmu ya zo ɗaya ko babu amurkawa da ke zaune a ɗakunansu da waɗanda ke makarantu da gonaki da masana'antu da teburan cin abincin yamma da sojoji da ke bakin daga su ne suka taimaka mani na yi gaskiya suka tsima ni suka bani ƙarfin gwiwa gabatar da aikina na koya daga gare ku kullum kun taimake ni na zama shugaban ƙasa nagari da kuma mutum nagari a cikin shekaru takwas da suka shige Na ga amfanin naciya da kuma begen kyakkyawar makoman Amurkawa. Na ga yadda makwabta ke taimakawa juna yayin da muke ƙoƙarin ceto tattalin arzikin. Shugaban yankin inawa Mahmud Abbas ya yi gargadi yau Asabar cewa mai da ofishin jakadancin Amurka daga Tel zuwa birnin Kudus kamar yadda shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi alkawali a lokacin yakin neman zaɓe ba zai mai da wato zai mai da hannun agogo baya a yunkurin wanzar da zaman lafiya wannan alkawalin da ake takaddama a kai zai sauya tsarin amurka a wato zai sauya tsarin amurka a baya da kuma na galibin al'ummomin ƙasa da ƙasa a kan birnin Kudus da Isra'ila da kuma yankin falasinawa suke ɗauka a matsayin babban birninsu dukan Amurkawa da kuma arzikinmu wato cibiya mai zaman kanta ta tsohon shugaban ƙasar amurka jimmy carter ta da ke atlanta jihar georgia ita ce kan gaba a duniya a yaƙi da cutar kurkunu a lokacin da tsohon shugaban ƙasar ya sanar da cewa yana da cutar sankara a watan agusta shekara ta 2015 ya bayyana babban burinsa inda ya ce ina begen ganin tsutsar kurkunu ta ƙarshe ta riga ni mutuwa miliyoyin mutane sun yi fama da cutar kurkunu a kasashe 21 na duniya a shekara ta 2016 ƙasashe uku ne suke fama da cutar kurkunu sudan ta kudu ethiopia da chadi mali ƙasa ta hudu tana da masu fama da cuta a shekara ta 2015 amma karan farko yanzu haka babu mai dauke da wannan cutar wannan na nufin an sami dakile cutar da kashi 25 cikin 100 a ƙasashen da suke dauke da wannan cuta yayin da yanzu hankali ya koma wajen maganin cuta ƙarshe har yanzu an sami waɗanda ke ɗauke da ita adadin da ake fama da shi ya ƙaru. Wata ƙungiya da ke sa ido kan lamura a Siriya ta ce mayakan IS sun kai hari a yankunan da ke ƙarƙashin ikon gwamnati a birnin Der El ƙungiyar kare hakkin bil'adama da ke da cibiya a Burtaniya. ta fada rahoton fashe-fashen nakiyoyi a birnin da ke gabashin gumuzin da ya yi zafi ƙungiyar ta ba da labarin cewa sama da mutane talatin sun mutu a faɗan da suka hada da mayakan is 20 da kuma na gwamnati goma sha biyu jama'ai sun ce gwamnatin syria ta yi amfani da jiragen yaƙi wajen shawo kan mayakan ƙungiyar is tana iko da galibin lardin der el sai dai da karin gwamnati ke iko da babban birnin lardin labaran duniyar kenan aka saurara. Tumadalla gwamnatin jam'iyyar apc a jihar bauchi ta miƙa hukumar efcc korafin cewar tsohuwar gwamnatin pdp da ta shuɗe ta sace dubban miliyoyin nairori don haka abin mata kali wakilin abdulwahab muhammad ya ji ta bakin ɓangarorin guda biyu da yake ganawa da manema labarai kwamishinan shari'a na jihar bauchi ibrahim yakubu umar ya ce an bankaɗo almundahanan da gwamnatin malam isa guda ta tafka ne bayan kafa kwamitin ƙwararru domin su tantance ayyukan da gwamnatin ke kirarin cewa ta gudanar sannan ya ce mutanen da za su gurfana gaban hukumar efcc din sun hada da shi tsohon gwamna da sakataren gwamnati da kuma sauran wasu makarabansa akwai kwamishinoni akwai shi sakataren gwamnati akwai shi mai girma tsohon gwamna akwai ga nan dai mutane daban-daban ma'aikatan gwamnati ne da 'yan kwangila iri-iri da na kamfani da na duk dai ga sunan duk suna ciki wanda duk wanda duk zargi ya tabbata da hujjojin da duk za mu duba mm. muka tabbatar akwai zargi a kan shi mai karfi ko shi wane ne ya jira kiran shi ma a wata ganawa da manema labarai shugaban jam'iyyar pdp shirin arewacin bauchi kuma tsohon dan majalisar wakilai ta tarayya honorable abdulrazak nuhu zaki ya ce batun ta'asar da gwamnatin muhammad abdullahi abubakar ke zargin an tafka shi ma na daga cikin waɗanda suka amfana domin an bashi kwangilar sayo motoci ka gaya wa shi wanda ya bankaɗo da shi a ciki ne kwangilar motoci na lokal gaman dinmu. mu ciyamomin local gama shi ya siya motocin nan shi muka ba shi kwangila da namu da na mataimakanmu duk yana ciki me yasa ba su sa a ciki ba ni ina faɗa maka an ba shi kwangila shi ma yana cikin wanda suka yi ta'asa a cikin in ta'asa aka yana cikin wanda suka yi ta'asa ba wani ta'asa da aka yi idan an yi ta'asa me yasa bai sa kansa cewa ya yi ta'asa ba mu ai za a zo a ga abin da aka yi idan ka duba ya ce an yi aikin hanya da ya taso daga kirfi daga alƙalairi zuwa futuk yana zargin cewar an yi aikin ne wai ko an yi irin gizo ne ko kuma an yi to of substandard ya ce an yi aikin hanya da ta taso daga karamar hukumar ningi zuwa eh, eh, eh, bura wata sama da kilomita 100 yana cewa yes an yi aikin amma ko an yi irin gizo ne ko kuma ya zama to aikin an yi substandard haka da duk kansa fa san zuciyarsa daidai yake faɗa so muke maganasa sa. nasa abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria. To a gaida Abdullahab Muhammad kada mance ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a halin yanzu ga Juma'a Ali da shirin nan na tsintsiya. Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wari. Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri na tsintsiya madaurin ki ɗaya da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki da kuma yadda za a fahimci juna tsakanin al'umma. Za mu tuna baya lokacin da ɗan masanin Kano tsohon jakadan Najeriya na dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya Alhaji Yusuf Mai Tamasile ya ce. shugabannin najeriya a lokacin duk da bambancin siyasarsu da bambancin addini da kabila dattijai ne masu mutunci waɗanda suka shiga siyasa don su bayar ba don a basu ba don su bauta ba don a bauta musu ba wayannan dattijai nam da azikwe su awalawo su sardauna su tafa a balewa kuma masu biye musu su mala aminu kano da su tarka a kowane lokaci a shirye suke su hada kai da juna don ciyar da kasar gaba suna mutunta juna duk da bambance-bambancensu. Alhaji Yusuf Maitama Sule dan masanin Kano wanda kuma shine tsohon jakadan Najeriya na dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya kenan akan irin zaman mutunta juna da aka yi tsakanin shugabanni a da

ake mutunta juna domin ci gaban najeriya ba tare da la'akari da addini ko ƙabila ba a wata hira da na taɓa yi da shi to haka kuma dan masani ya yi bayanin cewa wato a wannan lokacin najeriya tana zaune lafiya ba cewa ne babu wasu tashin hankali ba akwai su amma saboda wannan aƙida ta su ta ƙaunar najeriya fiye da ƙaunar kansu abin da ya taso sai su danne su dubi ƙasar ranni abin su dubi kasar su dubi mutuncin kasar an yi wannan a wannan lokacin to kana ganin za a sake najeriya tana zama tana zaune lafiya akwai mutunci akwai girmamawa akwai karancin mm, mm, rashawa da cin hanci da sauransu ta bari To su kuma jama'a ya suke ganin za a fahimci juna a zauna lafiya? Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kore ya ji mana ra'ayin wasu akan yadda suke ganin za a fahimci juna a zauna lafiya kamar haka. Amina Suleiman. To gaskiya um, zan ce um, kishin juna? idan muna da kishi na cewa ok ni najeriya ce shi ma dan najeriya ne ina ganda kuma son juna zai um, gaske za samu zaman lafiya ta wannan hanyar kuma idan muna zaune wuri ɗaya haka ko dai duk inda dai muka samu kanmu mu kasance masu yin maganar um, zaman lafiya tsakaninmu domin idan har zan gan cewa ni yare kaza ce ko kuma wancan yaren sama kaza ne ko kuma a mu ba daga yare daya muke ba ko kuma addinin mu ba daya ba nan fa babanci ya fara shigowa dan a haka suka gan kuma idan aka fara magana addini wannan ya shigo da nasa wannan ya shigo da nasa daga baya kuma iya samun bacin rai kaga kuma wani abu zai iya faruwa daga nan kawai dai idan dai za a magana akan zaman lafiya kawai mu kishin juna da kuma kasar tamu mu kasance mu gan idan eh, inyamur ya zo na ya gan bai rabe kamar um, um, dan uwarsa sannan kuma idan yar ibira ko yar hausa ko yar yoruba ta zauna kawai dai a so juna mu dunkule wuri daya an ce tsintsiya madaurinsa daya ko yaya ne eh, to haka dai to mu zama masu kishin junanmu mu san kuma idan ina son ka kai ma kana so na bai da za ka yi ka neme ni da abu marasa kyau za ka so ka ganni cikin walwala cikin jin daɗi haka ina cikin farin ciki da haka gaske za a iya samun zama lafiya mu daina kin juna sunana anas abba to kawai gwamnati ta ware mutane ta ware hukuma da guda wacce za ta dinga faɗakar da al'umma yadda kowa zai yadda da wannan ƙasar ta wace ko wannan jihar ta wace ko wannan addinin nawa ne bai yadda cutar da wani ba bai yadda in zaluntar da wani ba ko musulmi ko kirista don haka gwamnatocin ƙananan hukumomi da na jiha da na tarayya su zo su yi wani abu guda ɗaya wanda za a dinga wayar da kan mutane da ilimantar da mutane akan tashe-tashen hankula ba abu bane wanda ya taɓa kai wata ƙasa ake sha'awarta kullum musifa ake fadawa a fito da malaman addini na gaske ba malaman addini da za su fake da addini su ma su dinga hassasa rigima ba a fito da malaman addini su dinga faɗakar da mutane sannan kuma in mutum ya yi abin a tabbatar da cewar an same shi da hannu dumu-dumu a kai shi gaban shari'a da hukumomin da abin ya shafa a hukunta shi kowa iji ko daga ina ya fito kuma ko dan waye domin irin wannan abubuwan suna faruwa ga inna mutum ya fito ko dan basarake ko dan malami ko dan wani mai mulki sai izo ya hassasa fitina a unguwa ko a lokal gamban ko a ja saboda dan wane ne sai son zuciya isa a ki masa hukuncin da ya kamata a gwamnati ta tsaya ta tabbatar da duk wanda aka same shi da hannu wajen hassasa rasa rayuka ko dukiyoyin al'umma don biyan bukatarsa a kai shi kotu a yi masa hukunci don na gaba kamar yadda ake a sauran kasashen duniya irin su china da sauran kasashen duniya su american su germany da sauran kasashen duniya da suka ci gaba a yi masa hukunci daidai da abin da sunana muktar dahiru riga cikin a fahimta ta abin da zai kawo mafita ko kuma abin da zai kawo maslaha akan irin waɗannan rikice-rikice na addini ko na ƙabilanci ko kuma duk wani rikici mai alaƙa da irin wannan abu ɗaya ne za a bi musulmi ya tsaya a matsayinsa na musulmi ba zai kar ya taɓa addinin christianity kar ya taɓa abin bautan christianity haka su ma kiristoci su tsaya a matsayinsu na kiristoci kar su taɓa addinin musulunci kar su taɓa kuma abin bautan musulmi sannan kai kana aƙida iri kaza ka tsaya a matsayin ka na aƙidanka kar ka taɓa wancan mai aƙidan shi ma kai ya taɓa naka kowa ya rika girmama addinin juna kowa kuma ya rika girmama aƙidar juna sunana ibrahim idris gabari daga kano ni dai a ra'ayina wannan abubuwa da suke faruwa tsakanin kabilu daban-daban magana ta gaske ya kamata a ce musulmi ya tsaya a musulminsa berabe ya tsaya a kabilarsa haka in yamuri da shauransu Allah ya tattara mu guri guda sakamakon irin wannan gwaramar da ake yi yau ka ji wannan gari ana faɗa da kabila kaza wannan gari ana faɗa da kabila kaza da me za a ji kuma duk inda ka sani sai an samu musulmi sai an samu kabilu daban-daban kuma ubangiji shi ya halicce mu shi ya mu guri guda ya kamata a ce shugabanni su tsaya kai da fata a wannan abubuwan da suke faruwa a ƙasa najeriya magana ta gaskiya banda bangaranci mu musulmi mu tsaya a musulmin mu mu haka kirista kowa ya tsaya a matsayin sa na kirista sakamakon me dole watar ma ya mace tuwo tare da su dole za ka suna ko ɗaurin aure in ya muri zai zo berebe zai zo kai ma haka kuna cinikayya da shi dole ka ziyarce shi a assalamu alaikum sunana alhaji ibrahim faragai daga nan kano kowace kabila magana ake ta najeriya da bahaushe da inyamuri da kowanne irin ma yare kake kuma kowane irin ma addini kake magana kake ta najeriya in dai najeriya muke magana magana ce ta mahaɗu ƙoƙarin ciyar da ƙasar gaba babu wani bangaranci da kabilanci da bambancin yare da bambancin addini mu haɗu mu san me za a yi a gina najeriya wa'annan shugabanni na mu su daina gwara kanmu ana cewa wane kaza wane menene kaza da kaza ana ƙoƙarin sai sun sa ana faɗa na kabilanci ko wani bangaranci ba daidai ba ne mu haɗu mu gane su mu fahimci su mu san me suke yi kar mu yadda su dinga ƙoƙarin haɗa mai rigingimu da fitintunu na siyasa siyasa daban najeriya daban kamata yi mai kokarin mu gina kasar mu najeriya Najeriya haɗin kan juna da rai da rana shi za mu sa gaba ba zancen ta ba. Sun tsaya mu daurin babu wari Hausa Yarbawa ne mu murbe ba. Abin da ya sauƙaƙa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a tuna fa ba tare da zaman lafiya ba ƙasa ba za ta ci gaba ba. kuma kowa zai ɗanɗana a huta lafiya. Madalla gaida Jimai masu sauraro ga Ibrahim ka almasi da zauren dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. kungiyar kwato matan Chibok a gangamin cika kwana dubu tun sace matan, inda 'yan sanda suka datse hanyar da ta hana ƙungiyar shiga fadar shugaban Najeriya. Kakakin ƙungiyar Imam Shehu ya ce sun yi ta'ajabin yadda sojoji suka warga dajin Sambisa ba tare da samun matan Chibok ba. Ana batun cewa an je Kam Zero, to akai 'yan jarida Kam Zero mana, inda gaske ne an dauki Kam Zero. brigadier Janar Jafaru Isa mai ritaya na da kwarin gwiwar gano sauran matan da nuna shekau na farafa ganda ne kawai. Magana surutu ko ina zai iya buya ko a cikin ɗaki ma ko a bayan wani gida zai iya ɓuya a cikin dajin Sambisa yake wannan ba yana haka din bane kenan. Majalisar dattawa ta soke shugaban masu rinjaye Ali Indume da na nada Ahmed Lawan ya mai gurbi. Nick da na hukumar zaɓe ya ce za su ƙara yawan mazaɓu a jadawalin zaɓe na shekara biyar. Shekaru goma sha tara da suka wuce aka kaga cibiyoyi dubu ɗari da ashirin ba a sake kaga wayansu ba. Daidai lokacin da shugaba Buhari ke jagorantar maslahar dimokuraɗiyya ga batun shugabancin Gambia Allah ya yi wa tsohon gwamnan Neja injiniya Abdulkadir Kore rasuwa. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. The voice of haka to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin najeriya dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin jarawan jihar filato agwam azere rabaran dr isaac wakili wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da mai martaba sarkin birnin gwari a jihar kaduna malam zubair jibrin mai gwari na biyu ga mai martaba mai gwari na biyu bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum yan uwana mutanen arewa ah, kamar yadda duk wani mai hankali ya sani cikin ikon allah allah ya mana zaɓi muna fata mu mabiya mu sani cewa duk abinda ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi ya san komi zai iya komi kuma sai dai kawai gwargwadon abin da allah ya ba mu iko zai yi musamman shugabanci muna kira ga jama'ar mu musamman waɗanda suke jin su suka zaɓi waɗannan shugabanni su sani ba za su iya biya musu bukatun su duka ba don kowa na da bukatarsa amma dai gwargwado muna fata za su ji tsoron Allah su kyautata ma mutane mun kuma mai haƙuri da su gwargwado inda muka ga ba daidai ba mu gaya musu su sani cewa shugabanci na Allah ne amma muna kira ga su kar a yi abin da zai sa a rinka bin mutane a musguna masu ko a ba su tsoro ko a firgita su muna fata duk abin da za a yi a cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah muna kira ga al'ummar musamman arewa nan da muke da rikita rikita iri iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya muna kira ga musamman makiyaya su sani cewa ni kusan shekara ashirin da uku da suka shige da na zo kan wannan irin aiki na faɗa ma fulani cewa wata rana fa kaiwa da komo wanda suke yi wanda shi ne ya sa dole a yi burtali da sauransu wata rana fa ba zai yiwu ba mutane karuwa suke kuma suna bukatan gidaje suna bukatan gonaki to muna so su sani har yanzu maganan nan tana na yadda take ya kamata ne mu yi hakuri da juna in ta kama ma ya kamata fulani su samu gurin zama na dindindin yadda duk sauran ake a duk kasashen duniya ah, fulani suna zanna a guri ɗaya ne da gidajensu da gonakinsu wannan tafiya kaiwa da komowa ɗin har a ta rikici kan burtali ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin da ba zai yiwu ba a zanna lafiya su kuma waɗanda suke satan shanu suke firgita jama'a ya kamata su bari domin al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai to kada abin ya zama kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma muna fata dukan najeriya allah ba mu zaman lafiya shugabanninmu Allah ya ba su tsoron Allah Allah ya sa su yi adalci gare mu Allah ya musu jagoranci a mun gode kwarai da gaske Allah ya ba mu zaman lafiya. Shi ma Agwam azari ya ce adalci da hakuri ne mafita. Da farko na muna da godiya saboda wannan zarafi zan dauki wannan zarafi ne gargaji da mu da zaman lafiya saboda haka ina ba da shawarar cewa mu koma mu duba yaya za mu yi mu ci gaba da zaman lafiya wani hanya za a bi a yi zama da juna mu dubi duk inda muka yi yarjejiya cewa ga yanda ya da mu shi kenan sai mu tafiya mun duba lokacin su sardauna kamar da na fada su yi magana da murya biya da cikin kauna wanda bai ce ni ba yarbi ni in yamri ko meye ba duka mu yan najeriya ne duka mu yan jihar arewa duka mu yan plateau yan plateau ne ko kai waye iri yare ko firon bayari anaguta angas lantan da shandam da sauransu suka allah ya ajiye mu mu yi zaman tarayya da Allah baya son mu yi zaman tare da ya raba mu yana da wannan iko amma ya hada mu Allah ina roƙo mu koma mu wannan zaman lafiya Allah ya kawo mana arziki a wannan kasa fiye da yadda muke zato amma idan babu zaman lafiya ba za mu ci morata ba idan akwai zaman lafiya ai ga kowa zai samu abinda Allah ya bashi iko samuwa ba tare da wata tanzoma ba saboda haka mu koyi yadda za mu zama tarayya da juna a addini sun rai ne Allah yana da ya tilasa mun bi jini da amma bai haka ba ya ba kowa ka zabi na zaba amma kuma ga hakirorin inda ka bi inda za ka bi ga sunan domin haka yanwa bari mu manta da mutum na ta kashe juna ba zai biya mana bukata mu tabbata fa a rana da karshe kowa zai je ba da lissafin kansa a gaban ubangiji abin da kayi ko da kyau ko ba kyau domin haka amma na babban sarki da kuma pastor wanda an nawa na san littafi mai jirgi na san maganar Allah ina gargada da mutane cewa rana da karshe ba akwai shari'a kowa zai ba da lissafin abin da saboda Allah kamar yadda littafin romawa ya ce da mun san irin shirin da Allah ya mu a can shirin da ya mana a can ya fi zaman da muke da shi zai zama daɗi mu koya yadda za mu rungumi juna domin kowa ya samu albarkan da Allah ya ayyama kowa manta da babban musamman ina koma plateau state da ana zama tarayya tsakanin bayari da birau da anaguda an waye gari sai aka suka waɗansu ra'ayi barkaje ya zama to muna kallon juna kamar kare da damisa wannan ba zai fice mu ba bari mu zama inda Allah yana bukacin mu yi zama domin mu ci gaba da zama tare domin development ne zo ina roko mu manta da bambanci mu yi zaman tarayya mu ci moriyar kasar mu inda ya ajiye mu nan kuma biye da haka zan roka zan kuma ba da shawara mu shugabanni idan talakawa sun gan mu shugaban mun hada kai wane ne zai tada wani amma mu shugaban Allah ya bamu al'aki na rike jama'a idan mun hada kai kamar a ce ni sarkin jarawa ga sarkin biron ga sarkin guda ga sarkin yankan an gan mu muna cuɗanya muna zaman tarayya ai na baya dole su bi bayan mu ni kaga zama shi da shugabanni ne ba su rungumi juna ba mu ne alamu mu ne ambasado na Allah Allah ba zai sauka ya yi mulki a nan ba ya kam kenan yi amfani da dan adam wanda ya yi shi a kamanisa domin haka ina roka da babban murya mu dubi Allah mu dubi rayuwar mu mu dubi abinda shari'an Allah zai nan gaba menene na menene zan yi domin in samu wannan salama menene zan yi domin na baya su ji dadi domin haka yanwa na roko mu manta da bambanci bambanci mu rungume juna nan ne na bayan mu za su yi koyi nan ne za kawar da irin rigimin da yana tsakani abun yana mu ba gwamnati ba ne idan mun yarda cewa eh za mu yi zaman tare ba abin da zai hana mu amma idan ba mu yarda ba wani babban abun da nake gani da kuskuren da muna yi cewa idan an taba mutum sai ce sai ya rama game da sai na rama nan ne ya sa rigima ba ta karuwa amma idan aka biki biki ka hakuri wancan ya hakuri za mu ci gaba da tafiya. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati na zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gaida Ibrahim masu sauraro kafin mu karkare ga takardattun labaran duniya. Mako guda kafin rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka, an fara zanga-zanga a Washington na jan hankali kan batutuwa daban-daban. Reverend Al Sharpton ya jagoranci wata zanga-zanga da taken ba gudu ba ja da baya. Ƙungiyar ta buga a shafinta na intanet cewa masu wannan zanga-zangar suna fafatukar kare hakkin bil'adama da 'yancin kada kuri'a ga dukkan waɗanda aka bari baya da samar da tsarin kiwon lafiya ga dukkan Amurkawa da kuma dama irin ta bai ɗaya yana kan gaba da kowace fafatukar siyasa da muke shiga ta ƙara da cewa ƙungiyoyi suna zuwa suna wucewa zaɓe yana zuwa yana wucewa amma waɗansu al'amura ba sa sakewa wata ƙungiya kuma da ta ke zanga-zanga da taken muna nan daram da ke goyon bayan shige da fice da kuma 'yancin 'yan tsirarru ta yi gangami a wata majami'a da ke nan birnin washington Shugaban yankin Falasɗinawa Mahmud Abbas ya yi gargaɗi yau Asabar cewa mai da ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus kamar yadda shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi alkawali lokacin yakin neman zabensa zai mai da hannun agogo baya a yunkurin wanzar da zaman lafiya. Wannan alkawalin da ake takaddama a kai zai sauya tsarin Amurka a baya da kuma na galibin al'ummomin ƙasa da ƙasa To da la'agai gaida Grace masu sauraro da wani muka zo ga ƙarshen mu na yau. Ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com gobe da safe da Allah kai mu za mu sake fitowa ta rediyo da karfe 6 na safiya gobe Najeriya da Nijar. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu cd wato chibahiro dole ne wanda ya kula da haƙƙin manawa shirye-shirye da ma injiniyar mu malama zainab ibrahim ahmed ne ke cewar mu huta lafiya